كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina takwas, wanda ya zo biyar ga watan shida dubu biyu da sha bakwai, za mu tashi aya ta arba'in da biyu cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله سبحانه وتعالى يتقبض بينا منا bayani dangane ga yahudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar a madina banu kainuka da banu nadir da banu quraiza da sauran makauta kamar wanda suke khaybara da makamantansu Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqa kada ku cuɗanya gaskiya bil batili da ƙarya ko da ɓarna. qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kada ku gauraya kada ku cuɗanya wato tsakanin gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma kada ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kuna sane malamai suka ce me ake nufi da wala talbisul haqqa bil batil kada ku gauraya tsakanin ƙarya da gaskiya malamai suka ce abinda ake nufi inna allaha sun ce wai inna allaha ahida ilaina allah nu'mina li rasulin hatta ya atiyana bi qurbanin ta an-nar wal qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin sun ce wai Allah ya rike alƙawari akan su ba za su imani da wani annabi ba sai ya zo musu da qurbanin ta'kuluhun nar to Allah ya ce gaya musu kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat ai akwai manzannin da suka gabace ni sun zo da gaskiya wa ladzi qultum abinda kuka faɗa din ma sun zo da irin sa falima qataltumuhum in kuntum sadiqina me yasa kuka kashe su idan da gaske kuke saboda haka wannan shine fassara ta farko cewa gaure tsakanin ƙarya da gaskiya sun riga sun san Allah zai aiko da annabi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka sani da yazo musu sai suka kafirce da shi wani gurin Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi kamar yadda suke tantance ƴaƴansu a cikin ƴaƴan mutane yadda in ka zo taro ga yara ko sun kai miliyan zaka iya nuna ɗanka hakanan za su iya nuna manzon Allah saboda ƙarara an yi bayanin siffofinsa a littafinsu amma da ya zo sai suka noke suka ce ba shi ba ne ko kuma suka ce ai annabin na larabawa ne sun yadda annabi ne kuma daga Allah ne ya turo shi amma iya zuwa ga larabawa da aka bai shafe su ba ko kuma suna nufin wannan annabi da Allah ya aiko wato tun da dai ba a cikin yahudi yake ba to ba su yadda da shi ba da sauran irin abubuwa da suka yi na gauraya tsakanin ƙarya wato shine na rashin amincewa da cewa an faɗa annabi a littafinsa amma ba wannan bane ko kuma shine amma na larabawa ne bai shafe su ba to dole an fassara shi da talbisul haqqa bil batil shi sa Allah ya ce wa taktumul haqqa wannan wawin ta wa taktumul haqqa an ce ko dai wawil ma'iyya ce ai wala talbisul haqqa bil batili ma'a kitmanil haqq kada ku cuɗanya tsakanin gaskiya da ƙarya tare da ɓoye kuma gaskiyar ko kuma wawul atfi ne wala talbisul haqqa sai ce wawu harfu atfillah harfu nahyin ba mani ala sukuni la mahalla min al-i'rab تلبسوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الحق مفعول به منصوب بفتح الظاهرة على آخره بالباطل جار مجرور متعلق به سيزم وتكتم الحق ولا تكتم الحق كينا kada kuma ku ɓoye gaskiya Ka ku cakuɗa ƙarya da gaskiya kar kuma ku ɓoye wato gaskiya kenan jimla ce guda biyu mai zaman kanta wancan an hana su su cakuɗa ƙarya da gaskiya sannan an haɗa su su ɓoye gaskiya ko kuma an hana su su cakuɗa ƙarya da gaskiya tare da haɗa kuma ɓoye gaskiyar domin abubuwa ne guda biyu daban-daban cakuɗa ƙarya da gaskiya mutum ya yi amfani kamar da ake kira kalimatu haƙƙin urida bi hal batil mutum ya zo da abu na gaskiya a zahiri amma manufarsa mara kyau ce kamar wanda zai ce la hukuma illa lillah innal hukuma illa lillah ba hukunci sai na Allah ma'ana shi shine a zo a yi hukunci da littafin Allah amma shi manufarsa kuma ba hukuncin Allah yake nufi ba amfani da wannan damar ko ko masu cewa ai a zo a so ahalil baiti amma ba manufarsu ahalil baitin ba al'adun maguzawan farisa suke talla ƙarƙashin kalmar ahalil baiti da ka shiga ciki sai ka ga al'adun farisawan masu bautan wuta ne waɗanda aka karya daularsu sahabbai suka karya daularsu a farisa suka kafa musulunci sai a cicciwa kuɗa waɗannan al'adun sai a mai da su mazhabin ahalil baiti sai ka shiga ciki kai ta ganin abubuwa waɗanda ba su kama da al'ada ko addini ba ma ko kaɗan la nesa wala kusa daga cikinsu akwai taka wuta akwai ɗaukan makami ana saran jiki ko kuma mutum ya shiga cikin wuta ya cire takalmin sa, saboda tsaba jarumtar yana son ahalul baiti sai a kunna garwashi sai ya jajaje sai a ce ya bi ta kai da gudu wani addini ne wannan ko kuma a ɗauki ƙarafuna ai yi musu kamar lauje a sa musu sarƙa a ce ka dinga makawa a gadon bayanka jini yana fita to kaga wannan al'adu ne na maguzawan farisa aka addinantar da su ko a lafta maka baƙaƙen kaya da baƙin wando da baƙin takalmi da baƙar riga da baƙar zuciya da baƙar fata da baƙar manufa da sannan kuma a ce kai tafiya ƙasa ta kilomita 200 ko 300 ko 400 kana da kuɗin mota kana da motar kana da kuɗin motar wai amma dan dai a nuna maka sai an wahalar da kai wanda shi addini dinin lahi yusrun yuridullahu bikum yusra addini ba zai maka azaba kana da kuɗin mota ya ka tafi a ƙasa ko dawafi da ake ganin ibada ne annabi ya yayi akan raƙumi ya zagaye ɗakin Allah yana kan raƙumi dan sauƙaƙawa kuma da a ganshi saboda haka shi ma ne yana cikin wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ko mutum ya fake da zikiri da salati da istighfari kuma yazo yayi tallan aqidar wahadatul wujud karshe ya ce maka Allah da kowa ɗaya ne komai Allah ne ko kuma ma babu Allah waɗannan duka abu ne na gaskiya aka fito da shi a zahiri amma ƙarƙashinsa kuma ana tallan wani abu wanda bai da alaƙa da abin da aka tallata wa mutane wannan shi ma al'adar yahudi ce wato ta cakuɗa ƙarya da gaskiya da haka in za ka yi gaskiya ka yi gaskiya kawai in za ka yi ƙarya ka yi ƙarya kawai amma gauraya su da cuɗanya su da cakuɗa su da kwaɗa su tare wannan ya saɓawa abin da Allah ya kira wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa kuma kada ka ɓoye gaskiya duk abin da yake gaskiya ne bayyana shi domin Allah ya kira kansa gaskiya ya kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ya kira littafin Allah gaskiya ya kira Qur'ani gaskiya ya kira musulunci gaskiya ice zalika bi annallaha huwal huwa haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal al-batil domin Allah shine gaskiya duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba huwal batil sawa'un mutum ne aljani ne dabba ce ko me bai cancanci a bauta masa ba idan aka bauta masa ba Allah ba sana Allah ce wa shahidu annar rasul haqq suka shaida annabi gaskiya ne wa anna muhammadan haqq wan nabiyuna haqq wal jannatu haqq wan nar haqq adkhalahu aljannata ala ma kana min al'amal man shahida an la ilaha illa allah wa anna wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu allah aljanna ala min da haka kenan manzon Allah gaskiya ne kuma Allah ta'ala ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun karyata qur'ani amma qur'ani gaskiya ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wani gure ce al-haq min rabbika fala takun min al-mumtarin al-haq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin haka ana zargin duk wani malami da zai shiga riga addini na musulunci da sunan zai karantar da addini amma kuma ya fake da addinin yana neman abin duniya shi ma wannan ya gaure tsakanin ƙarya da kuma gaskiya saboda haka ka tsaya da kuma duk mutumin da zai dinga fatawa da san rai ko san zuciya don ya biya buƙatar waɗanda yake wa fatawar to shi ma ya cakuɗa tsakanin ƙarya da gaskiya domin ya kawo abin da yake gaskiya ne kuma ya kare ko ya goyi bayan ƙarya da shi ka duk waɗannan abubuwan sai mu roki Allah ya tsare mu wa antum ta'lamun Allah ce kuma alhalin wannan ana kiransa wawul hal antum mubtada تعلمون جملة في محل رفع خبر مبتدا wal مبتدا hal. Allah الله يجي الحال كنا sane? wato mutum ya gauraya tsakanin ƙarya da gaskiya alhalin yana sane saboda haka idan akwai rashin sani to sai ka nemi sani sai Allah ya yafe maka amma mutum da gangan ya cuɗanya ya gauraya tsakanin ƙarya da gaskiya wannan yayi babban laifi wa aqimus salata Allah ta'ala ce ku tsayar da sallah ma'ana ku yi sallah akan lokaci tare da cika sharuɗanta da dokokinta da ƙa'idodinta da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da kuma kiyaye abin da yake ɓata ta mutum ya tsaya sallah kun ga sallan nan da muke raka'a goma sha bakwai kullum a zahar hudu la'asar hudu magariba uku a isha hudu asuba biyu raka'a goma sha bakwai idan ka buga sha bakwai bakwai sau nawa sau ɗari uku da sittin zai baka ashirin. wannan shine adadin raka'o'in da mutum yake yi a shekara kana raka'a shida da nawa da ɗari da ashirin. wanda kuma adadin sujjada ke kenan da ɗari biyu da arba'in, domin kowace raka'a tana da sujjada guda biyu ya zamo a shekara ka kayi sujjada biyu da nawa da ɗari biyu da nawa da arba'in kun ga ashe sallah shi yasa ita ce farkon abin da zai hau ni ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace farkon abin da za a wa bawa hisabi a kansa ranar alkiyama daga ayyukansa shine sallah idan an samu sallah ta kai to sai a karɓi ragowar ayyukansa kuma shi yasa ake so a yawaita nafila domin tana taimakawa farilla inda farilla ta tauye sai a ɗauko nafila sai a ƙara sai ta tashi farillar da haka ake so mutum ya yawaita nafulfuli kuma sallah ba a karɓa uzurin mutum in ba bacci ko mantuwa ba ana yin sallar zaman gida ana yin sallar tafiya ana yin sallar tsoro ana sallar mara lafiya ana yin sallah da alwala ana yin sallah da taimama ana yin sallah babu alwalan ma babu taimama in an rasa ruwan alwalad da ƙasar taimama sai a yi sallah haka fattakulla mastaɗatu kuma sallah ɗin nan tun daga shekara bakwai ake so a sa ka ka fara sallah har ƙarshen rayuwarka saboda haka sallah ba wani uzurin da zai sa mutum ya ƙi yin sallah kuma sallan nan akwai sallar farilla kamar yadda muka yi bayani akwai sallolin nafilfili akwai sallolin ƙiyamun laili, akwai sallolin tahajjudi akwai sallolin tarawihi akwai sallar kusufu shamsi akwai ci kusuful qamari akwai sallar roƙon ruwa akwai sallar duha akwai tahiyatul masjidi akwai sallar istikhara akwai sallar tuba akwai sallar tasbihi akwai sallah a jam'i akwai sallar matafiyi akwai sallar tsoro akwai sallar rashin lafiya akwai sallar juma'a kai hadda sallar janaza ma banda annawafilul mutlaqa wanda ibnu qayyim yana ga inda zaka kiyaye raka'a 40 kullum kullum ka dinga raka'a 40 to da zaka samu canji mai yawa a rayuwarka ya za a yi 40 kullum sai ce sai kai sala abin nan salatul wace ce ake farawa eh raka'atul fajri wanda annabi ya ce khairun minad dunya wa ma fiha in ka yi ta kai asuba biyu an samu nawa an samu hudu sai kai bi kafin azahar biyu bayan azahar kuma kai azahar hudu an samu nawa an samu takwas a can an samu nawa an samu hudu in haɗa nawa goma sha biyu sai kai magariba guda uku kai biyu bayan magariba in an haɗa nawa biyar sha biyar kuma kai la'asar hudu ya zama nawa ya zama sha tara sai kai isha hudu ashirin da na sai kai bi bayan isha ashirin da na da biyar to sai kai akwai bi kafin isha kuma ya zama na ashirin da bakwai sai kai sha uku da daddare ya zama nawa ya zama arba'in daidai ba mutu ya kiyaye wannan ko kuma ya kwaso da yawa wanda zai iya dawama misali ya sallar raka'atul fajr biyu ya asuba biyu idan rana ta fito kuma sai ya salatu duha ita duha ana iya yin hudu ana iya yin biyu ana iya yin shida ana iya yin takwas akwai ma da ta zo ana iya yin goma sha biyu duk da wannan mai raka'a goma sha biyun wasu malamai sun ce sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta kubuce masa ne da daddare ya rama ta da rana tunda yana yin sha ɗaya da daddare idan ta kubuce masa sai ya rama goma sha biyu da rana saboda ba a yin wutiri da rana sannan wannan raka'a takwas da ya a lokacin hantsi ana kiranta salatul fathi ita kuma ya yi ta ne lokacin fatahu makka da aka suke ga wannan ma ha akwai akwai sahabban da in sun ci gari da yaki sukan yi wannan sallah suna kiranta salatul fathi sallar godiya cewa ya ba da nasara Allah ya ba da nasara to ita kuma azhar da nafulfulinta ta kasu kashi uku A zahar in an hada ta da nafilfilinta akwai inda ake hudu kafin a zahar, hudu bayan a zahar, a zahar hudu ya zama goma sha biyu akwai inda ake hudu kafin a zahar, bi bayan a zahar, a hada da a zahar ya zama goma akwai inda ake bi kafin a zahar, bi bayan a zahar in an haɗa da a zahar ya zama takwas sannan akwai hadisi wanda ya ce Allah ya ji kan wanda ya hudu bayan la'asar wasu na ga wannan hudun ta wato kafin la'asar wannan hudun ta kafin la'asar wasu suna ga cewa ai hudun bayan azahar ce aka yi mata wannan taken wasu kuma suna ga a'a ita haka take raka'a hudu kafin ai la'asar bayan la'asar din ma ya halatta ai nafila mutukar rana bata fara yin ja ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan nafila da yake ta bayan azahar ya taba yin baki ya tsaya yana amsa musu tambayoyin addini har lokacin la'asar ya zo ba tare da yayi wannan nafila ba bayan an yi la'asar sai tashi yana yin wannan nafila sai sahabi ya ta tambaye shi matarsa shine yake gaya mata dalili kuma ya ci gaba da yin wannan nafila din sannan akwai hadisin da yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla maghribi liman sha'a sannan akwai kuma bayan magariba ay raka'a biyu annabi ya ji wani yana karanta Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun da Fatiha da qul huwallahu a bayan sallar magariba yace wannan yayi imani da Allah kuma ya san Allah sannan akwai ruwayar da ta zo ma in kana da lokaci in aka yi magariba ka tashi kai ta nafila har zuwa lokacin isha ba tare da iyaka ba to waɗannan duka nafilfili ne wasu mutlaq wasu kuma muqayyad wasu an yi kaidin su da lokaci da adadi wasu kuma an bar su baki bude ka ɗebi iya waɗanda zaka iya da iya waɗanda zaka dawwama akwai annawafilul mutlaqa nafilfili marasa iyaka wanda mutum yana jin nishadi yana jin dadi yana jin farin ciki kawai ya tashi ya ta nafila yana bautawa Allah shi ake kira kasratus sujudi wanda wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallama yace roki abin da kake so sai ce a bani in je in yi tunani bayan ya je yayi tunani ya dawo sai ce wa annabi as'aluka murafaqataka fil janna ah. ina so in zama makocinka a aljanna annabi yace wa ya koya maka wannan dabarar yace zuwa ne nayi lissafi na auna naga in na roki a bani wani abin duniya to ɗayan biyu zai faru ko ya ƙare ya banni ko in ƙare in bar shi amma in na roki aljanna a Aljanna ma kusa da kai to na san na gama rabauta ta dindindin sai annabi yace to fa inni ala nafsika bi kasarati sujud to ka je ka ce makamin ta kanka da yawaita sujjada da haka aka samu qulil qiyami da kasaratu sujudi mutum ya yawaita nafulfuli ko kuma ya yawaita tsawaita nafulfulin yayi dinga yin masu tsawo ko ya dinga yin masu yawa ko masu tsawo ko masu yawa an ce da mutumin da ya raka'a goma sha a awa ɗaya da wanda ya raka'a biyu a awa ɗaya lokacin ya zo daidai in aka kalli yawan nafulfulin za a ga wanda ya raka'a goma sha ɗaya a awa ɗaya ya fi samun raka'o'i da yawa idan kuma aka kalli dulil qiyami wa kasratu qira'atil qur'ani za ga wanda ya raka'a bi a awa daya shi kuma yafi tsawaita karatun qur'ani kuma yafi dadewa a tsaye saboda haka duka biyun ya zo a shari'a ayi dulul qiyami ayi kasaratu sujudi amma shekul islam ibn taimiyya ya ce idan ba za ka iya ɗulil ƙiyamu ba sai ka musanya shi da kasaratun sujudi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi raka'a goma sha ɗaya kuma ita yake yi kullun amma fa doguwa ce kuma an samu sahabbai sun bi shi a cikin wannan sallah daga cikinsu akwai Huzaifa daga cikin akwai Abdullahi dan Mas'ud a cikinsu akwai Abdullahi dan Abbas kuma suka ce sallah annabi tana da tsawo sosai yace da haka wannan ba wani musulmi da zai iya dawama akan irin wannan sallar tunda su ma sahabban da suka bi sai da suka nuna rakinsu. su musamman akwai wanda yace ma ya soya ya sallama ya gudu saboda tsawanta yace to tunda ba za mu iya koyi da shi a dulul kiyama ba ta mana tsawo to sai mu musanya ta da kasaratu sujudi sai mu yawaita nafilfilan raka'o'in su zama masu yawa wannan ne yasa aka rawaito sahabbai suna yin raka'a 36 wasu suna yin 20 wasu suna yin sama da haka wasu suna yin ƙasa da haka kowa gwargwadon abin da zai iya dawama saboda hadisin bukhari da muslim da yace salatul layl masna masna masna masna kai ta yin sallah da daddare biyu biyu biyu biyu biyu sai ce fa iza khashiya ahadukum as-subha yusalli wahidatan tutiru lahu ma qad salla idan mutum ya ji tsoron zai keto sai ya maza ya ƙara ɗaya a kai in goma ya sai ta zama sha ɗaya idan ashirin ya sai ta zama ashirin da ɗaya idan talatin ya sai ta zama talatin da ɗaya idan arba'in ya sai ta zama arba'in da ɗaya idan ɗari ya sai ta zama ɗari da ɗaya amma wasu cikin malamai sun zafafa magana cewa ba za a wuce adadin raka'a goma sha ɗaya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama baya haura raka'a goma sha ɗaya kuma haka ne mustahabbi ne amma ba wajibi ba saboda annabi bai ce ku yi raka'a goma sha ɗaya ba kuma bai hana a ƙara akan raka'a goma sha ɗaya ba saboda haka mustahabbi ne ka tsaya akan goma sha ɗaya amma ka ɗauki siffofin goma sha ɗayan guda uku siffa ta farko ɗulil ƙiyami ka yi su dogaye yadda annabi ya su sannan na biyu adad sannan na uku addawamu wal istimrar domin siffofin da na na Aisha ta faɗa game da sallah annabi a cikin adadin da ta faɗa kuma ta haɗa da waɗannan siffofin bai kamata mu ɗau siffa ɗaya mai watsi da ba ta ce la tasalu an tulihinna wa husnihinna wa kana yadumu kuma sannan kuma wala yazidu ala ihda ashara raka'a annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya amma dogaye ne kuma kullun yake yi to kalmar kullun da dogayen nan shine ba ma son mu ji a cikin bayanin da ake sai dai mu ce makalaici ai ka a wuce sha ɗaya shine sunna to in an yi su dogaye ma sunna eh saboda haka ayi bakara da ali imran da nisa a raka'a ɗaya a kuma yi ruku'un da daɗewar za a kwatanta yawansa da dul da raka'an bakara din da ali imran da nisa ɗin. Ka ga goban wani zai da masallacin amma muna ta rigima akan sunna adadi ba ma magana akan sunna dul da kuma istimrar in ramadan ya wuce kuma a rufe wannan chapter wani goshinsa ba zai kara kaiwa kasa ba da sunan nafilar dare sai Allah ya kan wani ramadan din sai ya karkade salati tarawihinsa ya zo a rigima da shi akan shi ba zai wuce sha ɗaya ba to kakka wuce sha ɗaya abu ne mai kyau kakka wuce sha ɗaya amma ka dinga yin sha ɗayan kullum tunda annabi kullum yake yi sannan ka dinga yin su dogaye sannan kai mafi yawa ma annabi shi kaɗai yake ba ma a jam'i yake ba ba wasu ma suna ga yin jam'in ma bid'a ne kowa ya je yi shi kaɗai dan dai an samu sahabbai suna shi yasa muka rushe kalmar cewa bid'a ne dan sahabbai sun yi abu kuma ya fita daga cikin bid'a saboda haka a shi Sheikh Albani Allah ya ji kansa shi fa sha ɗayan da yace a yin haka fa yake yin ta da tsawon ka duba tarihin sallah a cikin littafin sa qiyamul qiyamul layl ko qiyamul ramadan yake da shi ko qiyamul layl ne qiyamul ramadan to ka karanta muqaddimar littafin zaka je ce a sham lokacin da suka karanta wannan hadisin sai suka tayi suke yin ta yadda annabin yake yi suka samu limami yana karanta suratul baqara sannan idan marra bi ayatin zukira fi hal azab in aka in ya wuce ayar azaba sai an tsaya an roki Allah ya tsara wannan azabar in aka wuce ayar da aka ambaci rahama sai an tsaya an roki Allah ya bada wannan rahamar in an wuce ayar da ta yi magana akan a roki Allah wani abu kamar wasallallahu min fadlihi to sai an tsaya an roki Allah falalar tasa sannan aka yi ruku'u sai ka je gida a mota ka je kai wanka ka sake yo alwala ka ci abinci ka shirya ka dawo masallaci ka tarar da lima a ruku'u don haka yake cewa a cikin ma masu yin hakan su ‘yan kaɗan ne daga shi shan albani ɗin sai wasu kaɗan cikin almajiran to su abin da suka ɗauka a haɗa da ɗulul ƙiyami da kuma istimrar da kuma adad da aka yi memme za ku ta rigima akan adadi to ibn taymiya ya warware matsalar a cikin fatawa yace da wuya wani mutum yayi koyi da annabi akan tsawon nan tunda sahabbai ma suka nuna rakin su ta musu tsawo yace to sai tsawon sai a musanya shi da me da yawa sai a ƙara yawan raka'ar sai a rage tsawon maimakon a yi ruku'u a daɗe to sai a yi kamar ruku'u goma a bakacin wannan kaga sallar yawanta ya ƙaru sannan kuma tsawanta ya ragu yace to shine hikimar da ta sa amma ba za ka rasa ba dulil qiyami sai ka dauki adadi kuma kai yan gajeru na ga limamin da yace shi ba zai kara akan raka'a 11 ba muka ce yayi kyau ana so a tsaya a 11 nan don mustahabi ne sunna ne to amma kun san ya yake yin 11 tasa raka'a farko sai ai Fatiha da alamtar kaifa raka'a ta biyu sai ai Fatiha da ilahi raka'a ta uku sai ai fatiha da ra'aital ladzi kazu bidin naga kuma wani shi kuma raka'a goma sha ɗayan yake amma shi yadda yake tasa a wasu gajerun ayoyi a cikin suratul muddassir to sai yake karantawa in aka yi wani dalilin amin thumma nazar Allahu akbar in ya kago raka'a ta biyu wani dalilin amin sun abasa wa basar wannan ni da kunne naji naji sannan akwai wanda yake yi da ayoyin cikin suratul rahman ko ya dago sai ya ce mudahammatan Allahu akbar saboda haka ana cika a masallacin a minti biyar zuwa shida an gama ashan an gama shafi'i da wuturi kowa rada kayansa ya tafi gida ka tambaya kuma ce maka za su yi sun bi sunna sun yi raka'a goma sha ɗaya to saboda haka malamai suka ce komai kaga akwai hikima don haka ko dai kai dunul qiyami ko kai kasratu sujudi wannan shine bayanin Sheikhul Islam Mutiyadu mujalladi na goma cikin fatawa da Muhammad bin Al-Qasim ya tattara mujalladi 37 akan fatoyin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to ka dau mujalladi na goma ka karanta wajen da ya magana an masa tambayoyi akan sallar kan tsawaitawar da adadin ya ba da amsa mai kyau kuma ni ta gamsar da ni gaskiya akwai wasu malaman da suka saba ma dama kuma sabanin fahimta ba matsala bane shine Allah ta'ala ya ce wa aqimus sala ku tsayar da sallah da haka kowa ya dinga yin sallah kan lokaci wa atu zakata sannan ku ba da zakka warka umma arraki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ma'ana ku yi sallah kasa da masu sallah domin an mata ruku'u anan war ruku'u juz'un min as-salah min babi itlaqil juz'i wa yuradu bihi al-kull wato an faɗi ruku'u amma ana nufin sallar gaba ɗaya kamar yadda ake cewa sujjada ana nufin kuma sallah da ita ko ana cewa masjid ma'khuzun min as-sujud masajjada mu ne muke cewa masallaci amma da fassara za a bukara sai a ce wurin sujjada ko amma kaga sai muka ce ko ko mu ce wajen addu'a tunda sallah tana zuwa da ma'anan addu'a amma kaga muka ce masjid a fassara ko muka ce masallaci an ambaci sujjada ne saboda juz'i ce muhimmi a cikin sallah kamar yadda Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjidi warka'i ma'ar raki'in warka'u ma'ar raki'in wannan malamai suna kafa hujja da wannan akan shiga cikin jam'i da Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in cewa mutum ya dinga zuwa yana sallar jam'i a cikin jama'a har wasu malamai sun yi maganganu akan rashin zuwa jam'i mutum ya sallah shi kadai a gida akwai matsala wasu kuma sun ce jam'i wajibi ne idan mutum ya yi sallah a gida bai zo ya yi sallah a cikin jama'a ba sallarsa ta yi amma ya aikata haramun wasu malamai suka ce jam'i sunna ce mai ƙarfi idan mutum ya yi sallarsa a gida shi kaɗai to ya rasa katafaren lada guda ashirin da bakwai kamar ka rasa miliyan ashirin da bakwai ne domin kowace daraja ai tafi ƙarfin miliyan kuma daraja ashirin da bakwai da juzi'i ashirin da biyar aka ambata ga wanda ya salla a jam'i wasu ma suka ce sharaɗi ne dole ne ka zo kai sallah a cikin jam'i in kai sallah ka kai kadai ba ba mutukar zaka iya yin jam'i wannan su da maganganu guda uku amma an rushe wannan na ƙarshen da na farko wanda aka fi ɗauka ko aka fi shi shine na tsakiya cewa jam'i wajibi ne saboda hujjoji guda biyu masu ƙarfi hujja ta farko hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na himmatu da na sa a tayar da sallar isha ni kuma in kunna gunguman itace in kunna masa wuta in tafi gidan waɗanda ba su zo wannan sallar ba bankawa gidajensu wuta saboda sun ƙi zuwa sallah cikin jam'i annabi bai yi haka ba ko bai ce a yi haka ba amma ya yi wannan ne don ya firgita mu ya kuma tsorata mu kuma ya nuna mana mahimmancin mu zo mu jam'i ya fi duk abin da muka mallaka a duniya sannan na biyu hadisin makaho wanda ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni makaho ne gashi ba ni da jagora sannan ga madina tana da kwazazzabai sannan akwai kuma kwari masu cizo irin mucizai da kunamai in yi sallata a gida annabi ya ce kwarai. kana da uzuri yi sallaka a gida har ya tafi sai annabi ya ce yaka ya dawo ya ce kana jiyo kiran sallah ya ce ina jiyowa ya ce to taho masallaci saka ci a ah, yana da uzuri fa manya manya amma annabi ya ce tunda ya jiwo ya jiwo kiran sallah ya tawo masallaci to za a ce wa makaho mara jagora ya lallaba haka dan na taɓa ganin wani ɗan kilif a bidiyo na wani mutum wanda makaho ne sai sa aka ɗaura masa igiya tun daga cikin gidansa aka yi mata turke aka kawo ɗaya turken cikin masallaci aka kafa idan an kira sallah sai ya rike igiya ya dinga biyo jikinta yana biyo jikinta har sai ya zo masallaci idan an yi sallama sai sake lalibawa ya rike wannan turken ya dinga bin igiyar nan sai ta mai da shi gida kuma tsoho ne ya fi shekara saba'in an yi an ya zauna a gida ya ce haba to ya zauna a gida me zai yi ya zai yi sallah har ya kai shekara saba'in kuma ya watsi da ita yanzu ya fi so ko dai ya mutu ya dawo daga sallah ko ya mutu ya tafi sallah ko ya mutu yana cikin sallah to kaga wannan sallah ta zame majiki shi yasa Allah ta'ala ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wani guri yake cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar wani guri yace qad aflaha al mu'minun allazina hum ala salatihim wa allazina hum fi salatihim khashi'un wani guri yace illa al musallin allazina hum ala salatihim da'imuna masu dawama akan sallah haka wasta'inu bis zakata Allah ya ce ku bada zakka zakka wajibi ne mutum ya fitar da zakka kuma abin da ake fitarwa zakka akwai dukiya wanda mun ce a wannan shekarar ya kai miliyan 1 da kusan nawa suka rubuta ana? miliyan 1 da nawa suka ce aba da dala ta tashi zakka ma ta tashi in dala ta sauko sai ta sauko nawa ta baya ana a gurin ne ko suna bugawa da a jikin kalanda da na ga ko miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne da wani abu nisabin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas dubu biyu da sha bakwai in mutum ya mallaki kuɗi suka kai wannan adadin to sai ya raba su arba'in sai ya fitar da ɗaya ma'ana duk miliyan ɗaya zakatta dubu ashirin da biyar duk miliyan biyu zakatta dubu hamsin duk miliyan hudu zakatta dubu ɗari duk miliyan goma zakatta dubu ɗari biyu da na da hamsin ko dubu ashirin da biyar biyar sau goma shi ne ɗari biyu da amma ba yawa miliyan goma fa shine dubu ɗari biyu da hamsin duk yawan miliyan goma nan to kaga ashe zakka ma ba ta da yawa gaskiya muga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sittin an ce nisabin zakka cikin naira a nisabin zakka cikin naira za ta sayi dinare ashirin zinare mai naurin point two waye waye gashi nan shine nan dubu takwas da casa'in da tara da biyu da tamanin da biyar ta wace shekara ce eh wannan diyar diyar kisan kai miliyan arba'in da hudu wannan bisa kuskure sai mu ce biya miliyan arba'in da miliyan hudu da dubu ɗari bakwai da sittin da uku da ɗari biyu da ashirin sai mafi ƙarancin sadakin aure a mazhabin malikiya dubu sha ɗaya in kana da dubu sha ɗaya sai a baka amarya gangariya ko bujiba ko bazawara na wannan nauyin abin na ɗin ne gwal saboda haka wannan ya nuna cewa zakka ba wani abin kirki ake fitarwa ba shedan ne kawai yake hana mutum ya fitar zakka domin ka duba kana da miliyan arba'in an ce ka da ɗaya, me ɗaya a cikin arba'in? a fa hannunka akwai miliyan talatin da tara, amma sai ka ga ɗayan nan kana jin haushin bada ita shedan ya hana ka kullum mutum baya kallon abin da ya rage sai dinga kallon abin da zai bayar to shedan ne in ka ga ya ma haka sannan ana wa awaki zakka in sun kai arba'in daga arba'in ake fara fidda ɗaya ana wa raƙuma zakka daga biyar a sai akuya ko rago a bayar in sun kai goma akuya biyu in sun kai sha biyar akuya uku in sun kai ishirin akuya hudu in sun kai ashirin da biyar a bayar da ɗaya haka saniya sai ta kai talatin sai a fitar da guda ɗaya haka nan abin da ya shafi wato abin nan ɗin kayoyin kasuwanci urudu tijara mutum yana kasuwancin uh, kaya kayan nan motoci ne gidaje ne kake siya ka siyar ko filaye kake siya ka siyar ko motoci kake siya ka siyar ko hatsi kake siya ka siyar wannan abin da kake juyawa din ai shine dukiyarka shine in shekara ta za ka masa kuɗi ka masa kima ka fitar da zakka ɗaya bisa arba'in to haka nan kuma mutumin da ya noma in noman rani ne sai ka fitar da rabin ɗaya bisa goma idan noman damuna ne sai ka fitar da ɗaya bisa goma shi ma kuma sai ya kai tiya ɗari uku babban kwanan shan ruwa kenan in kuma ƙaramin ne sai ya kai ɗari shida ma sai ka kasa goma ka fitar da kwano talatin a wancan ka fitar da kwano sittin a wancan kenan fa ka gama zakka ba wani yawa gare ta ba shedan ne kawai yake hana mutane su yi zakka haka in ma'ajini ne a cikin ƙasa ka tono gwal sai ka fitar da rikazi wa fil rikazil ɗaya bisa biyar ko arziki Allah ya maka a ƙasa ka samu mai ko fetur ko waye a gonarka ko ka samo wani abin arziki a cikin ƙasa shi ma sai ka raba biyar ka ba da ɗaya kai kuma ka ci hudu duk da gwamnati yanzu take sai zakatul fitiri zakatul fitir shi ma kaga kwano ɗaya ne kawai ranar sallah kai kwano ɗaya mataka kwano ɗaya ƴaƴanka kwano ɗaya ɗaya shikenan fa ba yawa gare ta ba saboda haka abin mai sauki ne sai in shedan ya zo ya mutum kururuwa ya hana shi kuma waɗanda za a ba din Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil fariidatan min Allah al fuqara' wal masakin wa talakawa da miskinai masu karamin karfi da marasa shi kwata kwata abincika su a basu wanda ba a ba zakka mutum uku ba ka ba matarka zakka ba ka ba mahaifanka zakka ba ka ba ‘ya'yanka don waɗannan wajibi ne ka ce da su amma ‘yan uwanka shaƙiƙai li abbai ummai da maƙota duk waɗannan kana iya ba su zakka kai ka ba na kusa zakka ma an fi so domin na kusan nan shine in bala'i ya tashi kake fara kira in kuma za a maka shaida shi yake fara yi to kada ka dinga nesa da zakkarka ka dinga ba da ita a kusa da gidanka a kusa da danginka a kusa da unguwarku don su za su yi maka shaida kana yi kada ka dinga watsa ta nesa in kuma ka ga nesan ma akwai bukata to sai dai ka raba ka ba da wani shashi ga na kusa kuma ka raba ka ba da nesan shi ma wani abu saboda haka Allah ta'ala ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u Allah ya ce a an nasa bil birri yanzu ko a dinga umartan mutane su yi nagarta watan sauna anfusakum kuma ku kumance da kawunanku wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafi afala ta'qilun wai ku mahaukata ne ata'muruna an-nas wannan aliful istifham ne inkari litawbih wal inkar Allah ya ce yanzu ku dinga umartan mutane da nagarta menene nagarta anan wasu ce abinda ake nufi nagarta shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai ka je ka ba annabi gaskiya ne kufa su ce a mu ko kuma su ce a je ai sadaka su kuma sai su rowa ko su ce yi riko da littafin su kuma su sun ki riko da littafin da yace su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai tsallako kanmu ma ya ma tsallako kan kowa domin albir ya hada duk wani abu mai kyau da shari'a take so a yi ismun ne jami'un li kulli khairi yasa Allah ta'ala ce wa uh, ta'awanu alal birri wat Wala wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kuma yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa bani wasa'ilina wa fir wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika allazina ba wa ulaika humul muttaqun duka waɗannan siffofin da Allah ya faɗa na sallah na ciyarwa na taimako na alheri na imani duka Allah ya tattare su a cikin kalmar nagarta yasa ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abinda kuke so ma ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar da shi kuma annabi ya fassara albirru husnul khuluq albirru husnul khuluq halaye masu kyau ma suna karkashin nagarta shi yasa yace alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna birra yahdi ila aljanna shi yasa ma aka kirawo aljannan darul muttaqin darul abrar innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun Allah ya ce kwa dinga umartar mutane da abu mai kyau kenan fassara da zaka yi wa birr shine duk wani abu mai kyau shar'an wa aqalan wa adatan duk abinda shari'a ta sheji mai kyau ne hankali mai kyau ya ba da sheda mai kyau ne al'ada mai kyau ta ba da shaida mai kyau ne to bai kamata ku dinga umartar mutane da bin qur'ani da sunna da shiga musulunci ba Watan wa tansawna anfusakum amma ku ku bar kanku domin kalmar Nisiyan ana masa fassara biyu akwai az-zuhul wal ghaflatu akwai at-tarku wal i'rab wanda Allah ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya watsar da su shine ma'ana wannan ma kana rabbuka nasiya da ma'anan zuhulu wal gafla ba a jinginawa Allah nisyan shi yasa cewa ma kana rabbuka nasiya wacce aya kuma tace nasullaha fa nasiyahu nasullaha fa ansahum anfusahum sun wato manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su zaka sauna anfusakum ku bar kanku at bi ma'ana an-nisyan ana at-tarku waz-zuhulu at-tarku wal-i'rab da kai da watsi zaka kun yi watsi da kanku kun ki ku amfanar da kanku da abin nan da yake gaskiya ne wa antum alhalin ku tatluna alkitab to anan alkitab wani littafi ake nufi idan da mu musulmi ake ana nufin qur'ani idan da yahuda ake ana nufin Attaura, attauran ma a ma ai kunshe take da abin kirki tunda magana Allah ce asali in ka cire san ransu ragowar magana Allah ce saboda haka abin da suka cakuɗa a ciki na san rai in ka cire shi ragowan attaura ɗin magana Allah ce shi yasa aka ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum domin sun cakuɗa maganganunsu da na Allah a cikin littafin in suna karanto maka littafin kada ka ce ƙarya ne domin watakila na Allah ne ka kuma ka ce gaskiya ne watakila kuma nasun ne don haka sai kai tawaqqufi har sai Qur'ani ya ba da shaida cewa wannan abin yayi daidai da abin da yake cikin Alqur'ani ko Qur'ani ya bada shaida cewa ya ci karo da abin da ke cikin Qur'ani a can sai mu gasgata a can sai mu karyata wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun sannan ce wannan aya tana jan kunnen mu mu masu cewa ayi din kai ma mai cewa ayin fa baka tsira ba har sai kai ma kai domin malamai sun ce kowa ya halaka sai mai yin karatu duk wanda ba zuwa makaranta ya halaka sai mai yin karatu kaji ɗaya sai suka ce mai karatun ma ya halaka sai wanda ya aiki da shi to wanda ya aiki da shi ɗin shi ma ya halaka sai ya yi da ikhlasi kai wanda ya yi da ikhlasin ma ya halaka sai wanda ya akan sunna wanda ya akan sunna ɗin kuma yana jin tsoron an karɓa ko ba a karɓa ba domin karɓar ba dole ita karban ma in kai daidan ma kuma ba dole a karɓa ba sai an ga dama ake karba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin to wannan karɓar ita ce aiki kowa sahabbai tsoron karɓa din nan suke ji saboda haka malamai suka ce shi yasa mutane mutane suke halaka da yawa dan masu zuwa makaranta kaɗan ne to sannan wanda suka je suka yi karatun a cikinsu ko masu aiki da karatun su ma kaɗan ne wanda suka yi karatun kaɗan masu aiki da karatun kaɗan to cikin masu aiki da karatun kuɗo masu yi da ikhlasi su ma ‘yan kaɗan ne sannan cikin masu ikhlasin masu dacewa da sunna su ma ‘yan kaɗan ne to in ka dace da sunna kuma sai ka kwantar da kai ka roƙi a karɓa kuma a yi ma gafara dan ba aikin ne zai saka wuce ba sai Allah ya hada da gafararsa da jin kansa da afuwarsa da yafiyarsa kuma ya karba daka malamai ma sun shiga uku fa in ba su karantar da mutane sun yi aiki da abin da suke karantarwa ba domin akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda ya ce za a ɗauko malami a wulla shi a wuta a kai shi tsakiyar wutar a kafa wani turke a fasa cikinsa a jawo hanjinsa a mai da shi sarƙa a ɗaure shi da hanjin ya dinga zagaya wannan turken kamar yadda jaki yake zagaya icen da yake yin niƙa ko kuma yake narka alewa ake yin abin nan da ita su mazar ƙwaila na kai wajen zariya nan naku yanzu ana yi to saboda haka sai ya zama 'yan wuta ma sun ga irin wannan azabar fa ba irin ta kowa bace sai suka tattaru suka ce gafata malam ba kuke mana wa'azi mu yi kaza mu bar kaza ba yace eh mun ce ku yi ba ma yi mun ce ku bari mun ki mu bari haka in ka ce mutane a yi kokari ka shiga cikin kai ma masu yin in an ce a bari kai ma shiga cikin masu barin shi sa kaga in malami ya kuskure ai mutane sun fi jin haushin in malami ba daidai ba ko sai ku ta yin ba daidai ba ku more amma ranar da aka hango malami yayi ba daidai a ci haba aka rawa kamar ku sai kamata ba ku aba ya aba karama kallawo ya za a ganka anan aba karama kallawo aba ustaz <laughs> gani to saboda haka wani ma wani na ce ka dinga wa'azi mana yana da ilimi sai ce wai shi to da baya yi ya zai wa'azi na ce a ah, to an baka yi baka wa'azin laifin ya zama biyu rashin yin da rashin wa'azi ƙara ka dinga wa'azin ma sai wa'azin Allah ya taimake ka ta hanyar sa ka dinga yi din so da ka dinga yi ka faɗi gaskiya kuma ka tsaya a kanta kai ma ka roƙi Allah ya taimake ka ka shiga to wannan shine abin da zai jawo mana tsira baki ɗayan mu muna fata kuma Allah ya tsiratar da mu shi yasa Allah ta'ala ce afala ta'qilun ashi al-aqalu aqalan matbu'un wa masmu' akwai hankali na hankalta akwai kuma hankali na ganewa da aiki to na ganewa da aikin ne mafi yawa mutane suka zama mahaukata na taɓa yin wata lacca mai taken duniya tsakanin mahaukata da masu hankali to abin da aka dauka hankali rigarka ta dauda ka wanke kuma ka sai da zaka nemo kuɗi ka sai da zaka kashe ka sai da zaka yi digiri ka sai da zaka samu aiki to wannan hankalin hankaltar duniya kenan akwai kuma hankalin lahira abinda zai gaya maka akwai mutuwa akwai hisabi akwai sikeli akwai siradi akwai mizani akwai tambaya a kabari da gaban Allah akwai kuma aljanna akwai wuta kuma ka yi aiki don wannan din wannan shine cikakken hankali wanda ya baka duniya ya baka lahira to Allah ya sa mu tsira a duniya mu tsira a lahira Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama da duniya lafiya wannan yace malam ko zan iya amsa addu'ar sallar tarawihin da bambu ba in ka gane addu'a ka ce amin addu'a ai ba sai ka bi sallah ba za ka ce amin ko ka shiga ciki amma ba ka je gurin ka yin sallah sai za yi addu'a ka daga hannu kuma ka dinga amin ba amma za ka wuce ka ji ana addu'a ka bai ka ce amin malam ko akwai wata na tasbihi na musamman da ake yi a sujjada karatun alqur'ani irin dai wanda ake a cikin sallah din nan shi malamai suka ce a dinga yi ko a ƙara da Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina mala akwai laifi ne in mai tsafi ya aike ni in sayo masa kayan da zai hada tsafin haba mugun laifi ma kuwa wannan shi ne ta'awuni alal ism wal udwan ka san za a yi tsafi kuma a aike ka ka siyo kayan hada tsafin ai wannan ba mai kamata ka tambayi wannan ba wannan mutum yana da hankali wanda kamata ya rubuta wannan tambayar ba ka ce matsafi ne kuma ya aike ka ka siyo kayan da za a hada tsafi ka san ku kayan da ake hada tsafi da su da kaga wannan sai dai a ce kai ma din afala ta aqilu ne wannan maujin ko me me maujin sai karbo kaya a shawo wannan sai zira'a sai karbo ok kayi na yi muke kiransa Kuna maujin kuke kiransa shi dillanci a musulunci in an bi ka'idarsa halal ne amma ƙarya ba a son ƙarya ko ba a son ka siyar da abin da baka da shi daga baya ka je ka nemo shi ka je kantin mutum kai ba ka da kaya amma kana da kanti sai ka je kantin mai atamfa ka ce ban ɗari in na siyar na kama kuɗi ba ni kai kuma kaza ko ba ni hatsi in na siyar na kama kuɗin ka cika kantin ka da kayan mutane na bashi ka dinga siyawa kana mai musu da kuɗi wannan ba matsala ba ne amma sai aka zo siyan abu kana da tara ba ɗaya sai ka sayo da mutum tara ɗin ya je nemi ɗayar amma sai ka ce masa to akwai a sito ƙarya kake ko ba wani sito sai ka karɓi kuɗin goma in ka karɓi kuɗin goma kuma sai ka zagaya wajen wani kaga nan ka siyar da ma laisa indaka bai ma laisa indaka ake kiransa sai ka ala an yakuna indaka halan haka nan malamai suka shirin hadisin ala yakuna indaka halan ka siyar da shi baka da shi sai kuma ka tafi neman sa sai kai kuma ka je kai ciniki in ka siyo sai kuma ka kawo masa ko ka ce masa ina zuwa bari in je in duba a sito ko akwai sai ka je kantin mai shi ka ce da Allah akwai kaza sai ce eh akwai nawa dubu biyar biyar sai ka ce to bani in ya baka kai kuma ka zo ka siyan masa shida shida sai ka ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya sai ka kawancan wancan biyar biyar wani ma idan abin ya ɓaci ka je ka tara kuma ya tashi ba za ka siyo a haka ba alhalin ka siyan mar sai ka zo ka ce masa abin na ashe babu ma zo da kasiyan masa biyar biyar ka je ka tare kuma bakwai bakwai ake siyarwa sai ka za ka ce babba ba alhalin in aka kulla ciniki ko ya tashi sai ka siyo to amma wannan shine za ka ga mutane a kasuwa dubu ɗaya amma ɗari takwas ba su da rumfa ba su da jari kuma ba sa so mai siye ya ga mai siyarwa su za su shiga tsakanin mai siye da mai siyarwa a nan suke ci da kansu da iyalansu amma dillanci ungwa siyar min ya halatta kaga abin yana hannunka za a zo a siya in ce maka ga littafin nan na baka shi akan dubu ɗaya ka je duk yadda ka siyar shi kenan wannan ba laifi sai ka ka siyar dubu goma ma dai ka kan dubu ɗaya ko in ce maka ga littafin nan je ka abin da aka siyar ka zo a sallame ka ka ka siyar dubu goma sai ka kawo min. an siya littafin nan dubu goma ce to kai kuma ga naka dubu ɗaya ko biyu ko kuma in ce maka ga littafin nan amma ba zan baka ba yana kantina je ka kai kuma ka nemo min kwastoma in ya siya dubu ɗaya kana da ɗari biyar ko kana da ɗari ɗaya sai ka tafi neman kwastoma duk wannan kaga a nan ba matsala amma ka zo ka ce a na samu mai son littafin nan nawa sai ce maka dubu ɗaya sai ka je ka ce ma wancan kai ya ce wallahi sai dubu ɗaya da ɗari biyu sai ce na siya haka sai ka kuma kauka ce wallahi ya ce sai an rage ma ɗari tara sai ce to shikenan na rage masa sai ka je ka ce kai ya faɗi siyarwa dubu ɗaya da ɗari biyu nan sai an ƙara wani abu sai ce to shi ke na ƙara ɗari biyar sai ka karɓo dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daga can sai ka ce to kai fa bai fa bani komai ba fa sai kai fa za ka sallame ni sai ka cire kuma ka kawo wannan ɗari tara ka ce kai mutumin nan fa da ya siya ɗari tara ba abin da ya bani kai fa za ka sallame ni sai ce to ga wannan shi ma wancan da ya siya ce ga wannan wanda ya siya ma ce ga wannan kuma kai wani yanka a sama sai mu ya ci ko a jihunsa sai ce fa ya ce kuma ya samu alheri kaga wannan matsala ce ko zan iya kiran mijina da dadi dadin gidan wa kuma Aba <laughs> wani maganar dadi wani ne shi da ya ji yaro ashe a gida babarsa tana cewa babansa baby. kai yaro sai ka rike kike na nan baban ya yi baki ana cikin jama'a zai ce baby ana kira ka saboda haka dadi mahaifinki ud'uhum li aba'ihim aqsatu inda Allah hmm. in ummahatuhum illa allahi wa najnahum hmm. saboda haka ba a so kalmar da take ta mahaifi a dinga gaya wa miji ko ta mahaifi a dinga gaya mata ki amfani da wani abu irin sweetest din nan sweet heart su wani ne da sauran na sun fi dadi akan wani dadi malam na ajiya na nayi yi ajiya a banki sai suka bani interest yaya matsayin kuɗin a gona sai ka diba ka ba wani ba danginka ba ba mataka ba ɗan uwanka ba ka kai wani guri can ka bayar da su haka saudiya suka yi fatawa lokacin da ƙasar Saudiya ta zuba miliyoyin kuɗi a wani banki a Ingila sai kuɗin suka taru suka yi ruwa da yawa sai suka nemi malamai fatawa a bar ruwan ko a karɓo suka ce an bar musu ma dai ai cinyewa za su ƙara a karɓa amma kai da ka karɓan kakkaci domin Allah ya ce Allah zina ya akuluna riba kaga in ka ci ko ka ciyar da matarka in an ce ci to abu biyar ake nufin kakkai da su kakkaci a cikinka kakkadin ɗinka riga yi gida yi mota ka kuma ka ciyar da iyalanka to da ka sai kai nesa da shi ita can da aka in an zo magana ci kai ka ta, baka ce ba kaga kenan ka kamar ka ragewa talakawa raɗaɗin zafi wanda dama daga jikinsa ake matsa tsakudin ruwan sai ka mayar ka ba wancan sadaka ya je ya magani ko ya ci abinci ko ya biya makaranta ko ya kaza amma wanda bai da alaka da kai wanda za ka zo ka ce na taimake shi ko na masa kaza dubu goma daga Dr. Yahaya law cost Gombe a saka asusun marayu yi masa addu'a ga dubu ɗaya daga wani bawan Allah barayi sun shiga gidansa sun yi masa sata Allah ya mayar masa da mafi alheri barayin kuma Allah ya tona musu asiri ɗari biyar daga wani ɗan uwa yana neman aure har an yi baiko an yi musu addu'a Allah ya tabbatar musu da alheri ya kai ka kusa zama ango sai waɗannan yan dama-daman nan su bi sawunka akwai masu neman ilimin islamiyya da na boko to Allah ya ba su ilimin akwai masu neman shiryar ƴaƴansu Allah ya shiryar da su akwai marasa lafiya gida da asibitoci Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai masu neman mallakar gida na kansu akwai masu neman biyan bashi akwai masu fatan fita cikin kuncin rayuwa akwai a Abdulkadir Bello an masa rasuwa ko an maka rasuwa ko jiya eh, yasa ce ta rasu to Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa ta huta da sauran waɗanda suka rasu ko kuma dan uwansa ma yana kwance asibiti Allah ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya asibiti da Allah ya yi musu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت